بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الدعوة لكم cikin kafin ramadan a yau shida ga watan zulkaida sababan biyu shi ga watan dulkaida hijira ta dubu da dari da takwas wadda ta yi daidai da 30 ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya za mu tashi darasi na ashirin da bakwai a cikin karatunmu na sahih muslim rahmatullahi alaihi a yanzu muna cikin da kitabul iman za mu tashi باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب نزول عيسى بن مريم حاكما bayanin saukar محمد صلى الله عليه وسلم باب بيان سكر النبي عيسى كم مريم ينادي الله ينادي كل شيء الشريعة النبي محمد صلى Bai gara a cikin nita rusa hadda kari wa ikramin lafi ta ala halin umma za da Allah mu sharafa da bayanin dalili ala an halin milla la tusa وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة إن tarusa da wannan وما kuma ta ku akwai? a sharhin ne to ai to ai sharhin shi ne ta sun nawa amma shi muslim ai shi ba shi da bai kulla ba ba bai kulla ba ba akwai shi sharhi wani cikin abin nan wato yana daga cikin abinda a ɗaliban ilimi mutum zai ɗan iya ce ya ga mukarana tsakanin tabbibin abu awana wanda shi ne ma muslim series ifrat kaminsa da musulun a shekarar 1960 da a unwani abu nu'ayi اجماعي مستخرج تبويب الدين لتبويب القضيه حسب المعيد حسب مال المعيد ممكن نبقى انما تجيب على اللي بقى ما شيء قضيه زي ان تبجاج في الشر اكمال المهلك يكون أنا نوع zai yi ma da rahobi inda obi shi ma ya kirin yaya suke tabwibi da shi muslim da ya tabwibi amma ya tattara hadisa wanda yake nuna kan cewa muslim ya yi da kira na da maksudin da ya sa ya kawo hadisa tun da nan ake haɗa su da ko tun da ya haɗa su da ne saboda haka akwai akwai misala ne ne so ya cimma akwai hadisi to amma wajen ta'abirin da ashabul mustakhraja da ashabul shuru sun yi sabani kowa da irin nasu tabbuyi shi abu wana da yake na aiki a kansa na abu wana shafi'i da haka waɗansu abubuwan da tarajin din da yake yana nuna matabar shafi'iyarsa amma kuma ma a cikin shafi'iyar shi mustahil irin shi zai musaimai sun dauki usulun daga shafi'i amma shi kansa yana da kamar matabar sa mustahil idan yawanci kawai sai na ta tafiya zuwa ga kawai shafi'i to yanda yake tabbili zai kyau wani lokaci na yanzu ah, da yake rakan ɗauko abu a wani ne a ah, rakan nan ba amma zai kyau waɗansu daga cikin ku wanda suke da lokacin yin bincike yin wannan ko da ita kitabun imani ne a yi mubarana da aka zai kuma gaskiya lokacin da muke aiki a kansa cikin wajen goma sha hudu da yake a kan musafar da abu a wani ba wanda ya fi wannan nahiyar ne da za ta tafi cikin dai dirasar wadda dirasa ta ita suka sa na yi dirasar cikin abu a wani cikin farabi amma mu karana da abin da sauran ta faraja, da masu sharri suka yi wannan gaskiya ba ba wannan abu ne mai muhimmanci su akwai zai fitar da jawahir shari'a na na'am حدثنا قتيبة ليث ليث ليث ابن سعد نعم المصري الفهمي نعم حدثنا محمد بن رد قال الليل عن ابن شمال عن ابن مسيب كيما كي تتيا يا معلمان حديثي مسيب سيجي تيا يسيبونا سيجي بابا كان أدوى كان أدوى سيجي بابا yana shakalin musayyib ya sa ya musayyib ne ko eh? sai eh, ibn musayyib ya ji abu hurairah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa lallai ya kusa isa dan mariya mai sauka a cikinku ya ku wannan al'umma tawa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka man halin kasancewarsa alkali mai hukunci muqsitan mai adalci sai ya karya as-salim shine cross ya kashe alhanzir ya kawar da jizya wato ya ajiye ta ba za a karbi kowa daga ba za a karbi jizya daga wajen wanda ba musulmi ba sai dai ko ya musulunta ko kuma ya bar duniya dukiya ta kwarara har ba wanda zai karfe shi wani hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da Ah, ah, na farko dai hadisi ne kun ga sa a ah, kun ga yadda sa yake a zuhuri duk da yake laifi ibn sa'ad yana da cikin tabaka mutane tabaka ta biyu ta ba ya baya nan tabaka kuma ba yin ismail bai amma kamar yadda za ku gani ya kawo musu mutane shi a idan ya kawo da tabaka sariya yawanci ya kawo su mutane da ba na da wani to amma dai ya isnadi ne a na hadisin abi huraira kuma mazhabar suna sunna shine karban hadithul ahad hadisi da aka rawaito shi ko ba da zai in ya tabbatar da hukunci za a kare shi za a kare shi sabanin yan bid'a da ke cewa in ba aya ba ko hadisi mutawatir ba za a tabbatar da wani abu da aqida to ana tabbatar da aqida da hadisin mutum ya kamar yadda ake tabbatarwa da hadisin jama'a inda ya inganta to sannan kuma hadisin mutum ɗaya idan ya zo a cikin daya daga cikin sahihai bukhari ko muslim to matsayinsa ana ba shi hukunci tamkar wanda yake da hadisi ne tamkar almutawatir sai ne bambancin da shi almutawatir ibidul ilm al-daruri kana jinsa saboda ganin hanyoyinsa wato ba ka buƙatar bincike da tunani za ka tabbatar da cewa wannan tabbas da Allah sallallahu alaihi wasallam ba faɗa amma al-hadith al-ahad wanda yazo a cikin sahihai shi ne da ilmin tabbas bayan bincike da duban dalilai to bincike da duban dalilai ya nuna kan cewa hadisin da ke cikin bukhari ko muslim al'ummar musulmi ta karbi waɗannan littattafai saboda haka idan har imamul harmai yana cewa da mutum zai rantsi cewar matarsa ta sauku idan wani abu da ke cikin hadisan bukhari da muslim a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce da domin ya yi da cikin da a kan ne faɗi so da ka wannan abin saɓani ɗin wanda waɗansu suke karyatawa cewa ai wannan hadisin ya saba alƙur'ani ko kuma ta a yi yadda da wannan tunda ba ba ne wannan duk maganar yan gida ake da haka matsabar ahli sunna shi ne annabi isa zai dawo bi mujibin wannan hadisi da makamantansa kuma amma abin da suke cewa a sharhin wannan hadisin biyu shi kudin shi ne ya ayyaka ya kusanta Allah na sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi da mutum sauki sannan ya faɗi sifofinsa da farko ya ce hakaman alhakam shi ne bi ma'ana alhaki yana daga cikin siyar ɗin a sigogin isul fa'il na alhaji zai sauka a akwai sifa ba ya zai sauka wato hakaman da yin hukunci da yin hukunci da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da wata shari'a saboda haka abin da suka kawo ne cewa nini na hankali to in yazo zai zo a matsayin annabi ne ko kuwa a wani matsayin zai zo in aka ce ba a matsayin annabi ba wanda yake an karya ta annabi in ce zai zo a matsayin annabi an ce akwai annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani shi dalilan su da wai da su da hankali kuma kuma duk layan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba su labarin zai zo ya yi hukunci saboda haka ya zo a matsayin tun da annabi ne allah ne ya ce annabi annabi amma ba zai zo a matsayin da wata sabon shari'a inda abin da zai zo da shi yana cikin shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da ya faɗa yake da abin da zai yi saboda haka ya riga ba zai shafi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban da zo hukunci da ita muksiban kuma mai adalci a sannan yayi magana kasar sani wanda ya nuna abin da dama shari'a take a kai na kin cross na sallallahu alaihi wasallam kuma da Aisha ta ce ya kasance baya jin cross ya shafi shi muku da cikin ba kuma in ka kula al'umma musulmi a da duk zanen su wani ciki ne ya sai yake abin kawai da ya shiga abin kawai a cikin zanukan musulmi da aka yada yanzu ne da zafi ta a masallatan a ta masallatan sai da gani da garuruwan shi wannan ramu ba su ta sun kawai to gani irin na cocin sosai dokokin da nan wajen na cocin sosai kana kowa za a yi to a nan sallallahu alaihi baya so shi yasa gashi to kaga wannan ma kaga ya nuna annabi isa zai aiki da shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da baya su wa yaqulu al-insan man yasha al-insan nan ne malaman shafi'iyya su a wajen kamar da nawawi yake faɗa a cikin sharhin sa cewa mazhabar su sabani wanda yayi sa ya yi shururi da cikin mazhabar su shine cewa idan musulmi suka samu rinjaye a ƙasa wadda take ta kafirai su karkashe a su domin gandun mai amfani mai amfani na yi wani babu wani abu na amfani a cikin alfishi Eh? eh sai kisa sai ake shi to tun ga shi kuma annabi isa ma abu da sannan a wayar da hujjiya bai ajiye jijiya wato ajiye ta gefe guda to waɗanda zai da kullum ba mun gaya musu ba ya za a yi aka ce bai ajiye jijiya ya shafa hukuncin annabi sallallahu da inda Allah ta'ala ya hatta yi kun jijiya ta an yaji ba musa zai su ya za a annabi isa kuma ya shafa alƙur'ani saboda haka ta bi kenan wannan hadisi ya saba ba akwai abin da zai ana bayan Allah su bayan kai bayan Allah su bayan kai wannan rashin fahimta wannan shi ne ba da labarin da abin sallallahu alaihi wasallam shi ne zai yi wannan ya nuna kan cewa wannan shi ne nasu sai dai kawai an rataye sa an rataye shafa hukuncin wannan Allah wannan ayat da zuwa annabi shi da yawa da kula wanda suke cewa ah, za su yi amfani da hankalinsu don su suka da musamman da Allah su da na sallar wato hankalin nasu shi ne wanda ke domin duk abin da ka gani ya ci ta yi don rikici a cikin hadisi wanda hankalin ka bai gano amsa ba don ka samu wanda ke da hankali ne ga wasila bai gano mata amsa so da aka wanda ya kamata ya sa maka jawabi kan cewar bai kamata ka ta wato kai challenge hadisi da ne ba da challenge hadisi da hankalinka domin duk irin tunaninka za ka samu wani wanda ya fi ka tunani wanda zai zo nuna maka ai ga abin nan saboda haka shi yasa naqdul mutum wato sukan hadisai ah, in dai islami ya inganta kace za ka yi amfani da wai tunaninka na hankali ta ah, wannan hadisi ai ya saba ya saba mu qur'ani ya saba mu sauran hadisi ya saba mu ka'idar musulunci ya saba mu tarihi irin wannan ne wani ya dauko hadisin bukhari bai ya saba mu tarihi cewa an ce farkon wanda za ta rufe bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta tsawon hannu sai sau da yin ta ce wannan hadisin na bukhari ya saba mu tarihi ai wanda ta fara ruwa ba sau da shi ko Bukhari ya kawo wannan hadisin ya shafi da ambata sauda don yanzu nan a fitar sauda kuskure amma bai fahimci yadda tsarin bukari yadda ba sai yake ganin kanta ga ya samu abin da zai yi bukari abin da ya yi a matiri ba to shi sa shi sa din wato yawanci malamai ba sa na lafazin batun sai idan sun sami illa a cikin isnadi sun sami illa a cikin isnadi to sai su duba matun wannan illa da ke cikin isnadi ce za ka bayyana musu ita ce za ka kashe ta yayi kusuran da ke mata amma islami da ba shi da wani illa a ciki ka zo ka ce wai kai za ka yi shuka a kan matanarsa da yana da kyau to galibi irin wannan waɗansu sun kawo wannan kun gani ne da samun yake nuna hadisi mai idan ka ya sa abu ko an ya ce an yi ajiye biziya ajiye biziya wannan nasu ne to nan su kuwa shafi hukunci ba a yin sa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga me za me za ka masa rabi da wannan yace wannan ai ba ba yin nasu bane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin nasu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin nasu sai dai ya race a kosa da wani abin da zai faru shine zuwa annabi Isa bi ma'ana daga nan har zuwa annabi Isa hukunci yana nan ba wanda ya isa ya karɓa jiya har sai kula idan annabi isa ya zo shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shi ne na akwai tsara yanzu yanzu kan ba za a ce babu ba amma babu ne a babu cikin yin babu domin ai abin da yake faruwa ai wannan a yayin da ya zama dokan cewar an zo an yi mu'ahada inda kaga ai ba nasara aka samu a kan alkai ba da aka ce su zo su zauna karkashin musulmi da ba nasara aka samu ba mu'ahada kai gidajen da yanzu kasu don wuraren da ake da su kasashen da ake da su darul ahadi inda dama a biyar akwai darul islam akwai darul har akwai darul ahad akwai ko aka samu wannan sukan sa darul budna budna budna wato a kallon hajar mu kai sai kai eh, kyauta eh, kai kyauta eh. so amma yanzu cikin darul haq ake ci tunda yanzu alaƙar yadda zaman musulmi ke da wanda ba musulmi ba zama ne na alƙawari za mu zauna a cikin ƙasa guda ɗaya ga haƙƙin wannan ga kuma wannan za a tabbatar mana kowa haƙƙinsa na addini haƙƙinsa na kaza haƙƙinsa na kaza za a tabbatar da shugabanci ga wanda al'umma da baki ne suka zaɓa da sauran wannan mu'ahada ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mu'ahada da yahudawa ne farkon zaman sa madina ya mu'ahada saboda haka wannan ba zancen jizya jizya ana magana ta ne yayin da musulmi yayin da musulmi suke cikin gaba kasar kafirai ji galaba a kan da zama tokan kafiran suna karkashin su idan su kai wannan to wannan shi za a ce za a biyar za su rinda biyan jiziya za su rinda biyan jiziya haka kafiri ba zai biya zanka ba amma zai biya jiziya musulmi zai biya zanka abin nan kafin da ke ƙarshen musulmi ba zai biya haraji ba zai biya ushuri ba ya shigo da kaya a kasuwanci kamar yadda ake sanya ma yau wata kasa har biyu da ake yayi so so sai da kansu a kasuwa kayan su a kasuwannin musulmi a karbi mushri da zuwa ko da giya ce kuwa inda sai na wani ce wullohun mai a haku ma hudu albushin mushri kamar yadda gane su suna sayarwa da dokin ta da cikin goma shi ne nan eh, to amma wannan idan wannan wadda ne da musulmi suke galaba a to amma tunda ba da irin wannan nasarar ba ne an samu mu'ahada ne babu cikin jizya ba wayan an hukuncin jizya ba jizya yana tana nan kamar yadda kamar abubuwa ne waɗanda suke ba a yi su saboda canzawar yanayi saboda canzawar yanayi abin na international convention ko to abin da zamani ke nuna maka kenan ko ba san yanzu zamani nan ba in shekarun da za a yi wanda canjin da za a samu <laughs> wato abin nan canjin da zamani ya kamata ya nuna mutum a wasu tawali gane cewar Allah shi ne ya bar sani yanzu duniyar nan ta mutu take me ya tabbata cewa nan da shekara hamsin aka duniya ba wani koda da aka ba ba wani tabbas da ke da shi mu a kan kanmu mun yi zamani mun ga lokacin da ake world border ta bipolar war bangaren america da bangaren rashi bangaren soviet har aka zo aka zo aka wasa yanzu ana maganar cewar ita kanta majalisar ɗinkin duniya masu kujerar naki ɗin a ƙara wata ba a san nan gaba nan da shi ana cewa afirka ma ya kamata ta samu ta samu kujerar naki ana cewa ina ne ya kamata ta samu kujerar naki to shi kansa ne zamun duniya ba shi da tabbas mu kan a rayuwar mu ne canji ballantana bayan mutuwar mu san abin da duniya za ta to da ka ce za ka fassara wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da waƙi in ka a yanzu ta takura abin da yake na ilimin kai da shi ya san abin da muka sani Allah ya san da shi abin da muka sani ba saboda haka ajiye jiziyar za a iya cewa eh to wannan yana da cikin wani irin ajiye jiziyar kenan da za a yi da wannan mawaƙin dauriya da za a zo a yi yadda ya bayan za a ce za a karɓi jiziya namu duniya ke inda ya za a yi isa ɗin ya zo kuma ko da ya zo ɗin ba mu tabbatar a haka ba zai zo da to cewar wato galaba za a samu ɗin inda a yi lokacin da isa zai zo ƙarƙashin shugaban musulmi shugaban musulmi ce lokacin a shugaban musulmi shi ne bayan cin nasara a kan abin da suna riba dujjal ya kare su ana yin dujjalin ya bayyana suna ana bisa zai bayyana ya kashe dujjal da ya kashe dujjal shi kenan kuma gaskiya ta bayyana da alhaku ba harar ba to a lokacin nan babu zancen jijiya babu zancen wani addini na karya ce kawai addinin musulunci wai fi na na sayan ana su sayarwa a kasuwannin musulmi wannan babu ne ana su sayar da giya a kasuwannin musulmi babu ne ai su ma da su kawowa ai suna kawo ma wurin da ba musulmi amma ba a kasuwannin musulmi ke sayar da ita amma kamar wannan da ake ɗauki wannan mataki a hana shigowar giya a rinka sayarwa a kasuwannin zaman musulmi a cikin su wanda ya dace da inda kun shari'a to sannan faidul mal farara alfayr da rani fayaban wato ambaliyar ruwa wato ruwa na alfawa dukiya za ta yawa har ambaliya hatta la balu a kaba wanda ke tafi wani ba wanda suke ta kamar yin da ne za ka yi yanzu an za ce wa mutum ga duk ga ce wa mutum ga naira da bukata ba ya fi a yawa ba bukata har ka za ka har ta dawo ka rasa wanda zai karba mun kai wannan <laughs> to lokacin annabi isa za a samu wannan wannan ɗaya daga cikin abin da wani suka ce ne cewa sirrin wannan saboda abin da Allah ta'ala yake cewa walau anha ah, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard da wanda suke yi daga mutanen garuruwa sun yi imani sun yi tsoron Allah da mun bude musu albarkatu daga sama da ƙasa budewa albarkatu shi shine wannan albarkar ne albarkar imani da takwa to imani da takwa din nan shine a cikin wato sayar da adalci wanda shi nuna sayar da adalci wanda annabi Isa zai yi shine dalilin wato samun yalwar dukiya na alaikum salam wanda aka kira sunan eh eh eh eh mana <laughs> eh mana eh kwarai kana eh, eh, a yi ta bin maryam sallallahu alaihi wasallam kwarai da shi ba sharadi ba ne sai ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan waɗansu suna cewa aka kira annabi isa sai a ce sallallahu ala nabiyina wa alayhi sallallahu alaihi wa ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saboda sun ce ba a yi wa wani salati istiqlalin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai taba kamar yadda za a ce wa ala alihi wa sahbihi to sai a yi salatin tare da shi amma daga sarrafin malaman hadisi ya nuna ko hadisin Ibn abbas ma wajen ah, ah, a cikin bukari hasbunallahu wa ni'mal wakil قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا صلى الله عليه وسلم annabawa za a iya musu salati istiqlalan amma wani annabawa sai ya zama to ba to to shikenan to kafin ayi bari ne sarhin mawdu'in wannan kun san karatun mu na usulul fiqh na furu da muke karantawa shine ne imma a usulul fiqh a matsalar malikiya kuma inda jamu jawabi ne inda jamu jawabi ne ya dauka can dai shine kunna a usul to kuma ta yana da yawa ko da yawa wanda yake musaukar da usul ba a cikin hukum so ya tabbatar da ita ya sa na wani tunani na yi tunanin cewar mu ɗan dakatar da karatu na tsoro mu ɗauki wani matani wanda yake a takaitacce na usul fiqh da za mu sauke shi da dawar sai mu sayar da karatun na tsoro da bidayen

a nizarsa shi ne wannan na farko uba ne ya rubuta maka sannan na biyu a matsayin malikiya da maliki ne ilmi a sannan na uku duk da yake za mu sharhinsa mu a nan amma ko a cikin youtube malamai sun yi sharhinsa a daura ta ilimi kamar malamin muhammadu muktar dan muhammad lami ya yi sharhinsa shi muhammadu muktar makarar da ya kuma karfin fara imam su ya yi da haka a shafi abdurrahman bin salli ala eh. wannan addu'a ce ai addu'a ce addu'a ce ake ba salatin ba wannan daban da salatin da muke ba annabi sallallahu alaihi wasallam nan ba irin wannan bane wannan dogon wannan ala ne wa salli alaihi inna salati wa sallamu qul min amwalihim ta tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihi idan mutum ya kawo sadakar su sai ya ce sai ya sai addu'a ai wannan ulama eh akwai abin nan wannan fassarar hadisin da ke cikin sahih musulmi wanda za mu gani lokacin da sun kashi za ku sa lokacin da annabi ya kalle sun ka suna sallah a bayan limamu shi a su ba su gane su ba su gane ba mu da suna kan suna jiran almuntara suna jiran almuntara suna sunansa alhassan alhassan al'asiri shi ko wannan allah a nan sallallahu ya ce muhammad ibn abdullah na to حدثنا سفيان بن عيينة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا حاء آه، إيه، إيه. وحدثني حرملة حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء وحدثنا حسن الحلواني الحلواني الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم وليد صالح بن صالح من رواية الزهري صالح بن الحسان شو أنا بديتكم طبقة سفيان ابن عيينة أنا بديتكم طبقة الفرحو يونس وأي يونس الأيدي أنا بديتكم طبقة الفرحو نعم عن الزهري كلهم كلهم دواء دواء كده اها ده صالح ده سفيان بن عيينة نعم عن الزهري بهذا الاسناد نعم وفي رواية ابن عيينة في رواية ابن عيينة إماما إماما برحمن جبر أي يجب اتباعه من نعم. الجن إماما shugaba wanda yake yaji kunci ba hu imaman muqsitan mai adalci wa hakaman adlan wa hakiman adlan mai hukunci adalci a riwayar yunus حكما عادلا يجب حكما عادلا يكون عدلا عدلا وعدلا idan ka ji alarci idan aka yi tasmiya da sunan masdar shine bambanci ko adlan masar. adilan ismu fa'il mai bambanci tsakanin a balaga in aka sifanta mutum da adil ko adlun riban in ka ce in za a an ce mutum zai shaida in za ka yi taskiyar mutum ka ce ko adlun riban da adil da riban din duk masar amma ko da shi an an sanya shi da mutum suna tunda shi masar sunan aiki wani adalci da wani harkar zai fahimta ablam ɗaya ke nan sannan na biyu shi ne a ablam yawan yin adalci na yawan yawan ga tsanani wato ya isa matuƙa wajen yin adalci kuma ga yawan kullum a cikin yanzu in ka ce fulanun shurhu wani sha'i wato kullum sun sha'i na'am a cikin hadisin salih ibn kaysan hakaman muqsitan kama qala al-layth kamar yadda ne faɗa a cikin ziya hadisin sa min ziyada wa fi hadisihi min ziyada a cikin hadisin akwai ziyada har sai su jada guda daya ta fi alkhairi da duniya da abin da ke cikin ta wato mutum saboda duniyar ta samu to abin da yake ake kokarin kawai a samu sallah wato ibada san da ya samu duniya da abin da ke cikin ta ya abu sannan abu huraira yake cewa wannan imam nawawi yake cewa wallahu a'lam معناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها وهذا هو الظاهر من معنى الحج wannan shi ne zahiri saboda annabi isa saukarsa alama ce daga alamun sa'ar alkiyama saboda haka a lokacin da mutane duk an fuskanci lahira an san sa'a ta kusan zuwa kuma ga shi duniyar mutane ba su da bukata a duniya saboda haka babu abin da yake muhimmi a wajen su sai sallah da da'a wa qala al-qadiyya qadiyya kuma yace ay ajruha khairul li musalliha min sadaqatihi bid dunya wa ma fiha li faydil mal wato ladan yin sujada yafi bisa ladan yin sadaka da abin da ke cikin duniya da abin da ke da duniya da abin da ke cikin ta saboda kwararar dukiya da za a samu hina idin wahawa ne wa qillati shukr wa qillati al-hajati ilayha li nafaqati fil jihad قال والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة wannan duk zai iya saukar su zai kawai a sanda ake yin sujada sau da ya haɗa da sujada a cikin sallah da sujada tilawa da sujada shuka ko kuma ana nufin a sajda yana ya wato min ba da tasmiyar da kullum jismin jusu sallah ake yi a ta samu suna sanda, kamar yadda ake kiran sallah da suna raka نعم وفي حديثه من الأ... نعم ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم سنة أبو هريرة يشي وكانت لهم كنسو وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فأقول لك أهل الكتاب فاتي سيئي إيمان بشيء قبل موته wannan yana أن يسعى أن يأتم a من bamiyar ko bamiyar ke koma wannan nuna abu huraira yana ganin cewar kamla mawdihi zamir ya kudu ila lisa ai kamla mawdihi lisa حدثنا قتيبة بن سعيد وقال هذا الكتاب أبو الإمام مسلم يجاري wajen tambihi akan sabanin riwayoyi sassaƙawa da ake cikin riwaya نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا النبي أبو هريرة يشي الله صلى الله عليه وسلم يشي والله إذا الله لك رنزي لينزلن ابن مريم ابن مريم لليزيس حكما ينعلي من أبنش عاجلا من فلا يكسرن الصليب kuma lallai sai karya cross wala yaktulanna wanda yake shi wasu da Hausa salib ciye eh ciye da ya sami salibin da ya ba أروع أروع أروع أروع tunda shi ya ɗin wannan yadda kifar haifin su fi a wato salbudin shi ne a salbudin shi ne tsirewa ko eh. na walallai zai kashe a yanzu. jinzir walallai zai sarrafar da jizya kuma lallai za a wasar da wato ta tagoyi kuma. mata waɗanda suke masu haihuwa a kyali su menene wa idan isharu ubdila fala yus'a alaiha alaiha ba za a wato ba za a yi kokarin kama su ba ai la yutana biha ai wa wala ba za a kula da su ba ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد kuma nan kuma wallahi wato adawa za ta tafi wata babu da wata da hasada kira mutane su ya a wanda sarkin da sarkin da za a samu a kun ga wannan an samu cewa ba mutum ɗaya ne kawai ya wuto daga abubuwan ya ba ga afa ibn nina shi ma ya wuto نعم قال حدثني حرملة بن يحيى نعم قال أخبرنا ابن وهب نعم قال أخبرني يونس نعم عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري يجي نافع مولى أبو قتادة الأنصاري يا بان لبان قال يجي أن أبا هريرة babu asbabu alamin Allah ba hurairata ya cewa Abu ya ce idan isa ɗan maryam ya sauka a cikin ku alhali limamin shugaban ku yana da cikin ku wannan shi na hadisi da ke fassara da imamu jirgin ko da cewa almahadi wato annabi isa zai sauka musulmi suna da shugaba dan al'umma amma annabi isa zai sauka نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب نعم عن عمه قال يا ابن اخي ابن شهاب واميني كده ابن اخي ابن شهاب لأنه هو Abdurrahman hmm, Abdurrahman ibn Abi ibn Ishaq Nah Akhbarani Nafi' Mawla Abi Fakadat al-Ansari Annahu sami'a Aba Hurairah Yaqul Cua ada Abu Hurairah yang nak cua Wa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaji Kaifa antum iza nazalat Iza nazal ibn Maryam Fikum wa ammakum Ya za ku kasance idan ɗan Maryam ya shirya su ko a cikin hukumai hukumai hukumai to kun ga wannan duk wannan muta ba a ce amma ma'ana ko na ce yi muta ba a ga aba da sai ibn yi amma mafi ma'ana saboda ya zo da ma'anar ma'anar dai ita ce saukar annabi Isa eh, a cikin wannan al'umma to wannan ma'ana tana cikin ta hadisan tana cikin wani amma sauran bai bai zama to muta ba a bil mu ba na'am wa eh. ammaku wannan ziyara ce eh, wato ita ziyara dama ta kan tana da nau'in muhalafa da nau'in muwafa a ga wancan ya ce imamu kuminku da imamu kwace nan kuma ya ce wa ammaku kan zai yana fi imamu kuminku imamu lokacin da bai san kuna ba ɗaya ne ke amma kuma zai muku sallah shine limamin zai kaddama kamar yadda aka rubuta a cikin a gaskiya ina da cikin asirafu sa da zai ce a kaddam ya ruhalla ya eh, kaddamar shi limamin zai kaddamar da ke dan mana ne sallah ga wannan abin da ake sai kira to saboda haka ba wai mukhalafa bace ne kullu waje to haka ya tafi sai tafidin wani abu ko kuma sai tafidin sa وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني وليد بن وليد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي زيد عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي هريره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جامد الله صلى الله عليه وسلم يأتي كيف أنتم إذا نزل فيكم فيكم ابن مريم يا ذاك كسنشي إذا أم مريم يصفو أجكمكم فأمكم منكم يأيمكم لمنشي لأجكمكم فقلت لأبي ذئب لابن أبي ذئب يلجي ما ابن أبي ذئب غاوى ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب muhammad ibn abdurrahman ibn abi bishr in al-auza'i nace al-auza'i ya gaya mana wannan ya gaya daga zuhri daga nafi daga abi huraira wa imamukum minkum ba wa ammakum minkum ba wa imamukum minkum kaga yace to shi ga yadda a ga yadda ya rawaito hadisi sabani yadda ibnu abi ya rawaito mhm. ibnu abi dhib ibnu abi tadri ka san ma'anar menene ma ammakum minkum yayi muku limanci daga cikin ku qultu tukhbiruni ka bani labari da ya muku limanci ya muku shugabanci da littafin ubangijinku tabaraka wa ta'ala da sunnar annabinku sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana fa ammakum minku saboda haka a a kaga ya nuna kan cewar haka hadisi ne kuma wa imamukum minkum shi kuma kamar a zalika hukum kan cewar a cewa wa imamu kuminkun ai wato zai zo a halin kan cewar kuna da liman daga cikin na zai iya daukan fuskar idan zana ibnu maryam fikum wa imamukum minkum wato zai wahala a ce akwai tasiri don ka kula wa imamukum da kuma fa'ammakum min ɗin guda biyu ba zai yi ba da zama to an samu tasiri inda ma a ce min ɗin guda ɗaya ce sai da a yi ɗaukar cewa akwai tasiri a ce a wa imamukum minkum asalin riwayar wa ammakum minkum shi ne wani ya yi fanti da mai amma zai wahala dan sai ka fitar da sai ka sai dai ta hari ne ba na shi ne ya eh, yi wannan fasarar eh, na wato na so na ajiye wannan fasarar dan wannan fasarar na kafin da abin da nauyi ya a cikin biya misali ne lokacin da ya kawo wannan wani lokaci ka san karatu abin da da mutum out box sai kuma take tunanin wani da sa'adin da baka gangan kaga wata kila wata kila wata fuskar fahimtar ta bayyana na amma kaga mutum tahrif babu a cikin wannan na قال حدثنا الوليد بن الشجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد شيني وهو ابن محمد المسيسي الأعور an ibn jurai daga ibn jurai wannan shi hajjaji ibn muhammad ibn sisi shine asbatun nas ibn jurai shine asbatun nas ibn jurai hajjaji ibn muhammad al-a'war al-misisi أخبرني أبو الزبير مولاه نعم يجي أب... ابن جرير يجي أخبرني أبو الزبير أبو الزبير يا كي أمم وأنين أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدوسة نعم المكي

suna yaki akan gaskiya akan tabbatar da gaskiya suna zahirina suna masu buhur ai masu samun nasara in jayi ila yawmil qiyama wato Allah ba zai sa a ci galaba akan su ba ila yawmil qiyama har rana al-qiyama قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم سيس النبي عيسى ابن مريم سيس سوكو فيقول أميرهم سي أمير سركن سيجي تعال صل لنا تجي زوك من صلى فيقول سيجي لا لا أبذن با إن بعضكم على بعض أمراء كو ساشن كو شوار سوني سراكونا تساشي تكريمة تكريمة الله هذه الأمة wannan girma wato wato abin saboda girmamawar Allah ga wannan al'umma maqulu li ajrihi takrimatan Allah ko kuma ta zama to masdar a maqul mutla amma dai maqul da ne ya domin girin darajawa da Allah ya ma wannan al'umma ya sanya cewar yan al'umma su ne imaman juna to ko ga da wannan ya nuna cewa abu huraira bai kadai da hadisin sauko a nan ba ga jami'ai ya yi mawafaka musa a hadisan da akwai wanda suka akwai wanda suka yi zuwa ga hadin tawatur imam sufi ya ce hadin tawatur mutawatir mu zo da isa na'am babu bayanin zaman alladhi la yuqbalu fihi al-iman babu bayanin zamanin da ba a karban imani a cikin sa قال حدثنا يحيى بن أيوب نعم وقتيبة بن سعيد نعم وعلي بن حجر حجر السعدي نعم حدثنا إسماعيل سكتي إسماعيل يا جابنا يعنون ابن جعفر إسماعيل ابن جعفر المدني عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن دقى علاء ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه دقى بابنسا عن أبي هريرة قال دقى أبي هريرة الله يتدشي يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو الله صلى الله عليه وسلم يجي لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها سار القيامة بازات تاشبا حسيرانا تنفاق تهودو لغا مفادتا فإذا طلعت من مغربها إذن تهودو لغا مفادتا آمن الناس كلهم أجمعون سيمتاني سي إيماني غباكي دينسو فيومئذ فيومئذ تو أولنا رانا لا تنفع نفس الإيمان لا ينفع نفس الإيمان فتا ينفع لا ينفع نفسا إيمانها rai imanin rai ba zai amfani ran ba wanda da ba ta kasance ta yi imani a kafin wannan rana ba ko kuma ta yi so ko kuma ba ta yi tsoron wani abu na alkhairi a cikin imaninta ba to wato kenan wannan shi ne lokacin da imani ba zai amfani ba da tuba kuma ake rufe kofar tuba shi ne lokacin shamsu min magribiha don wannan aya ce wadda take duk wanda ya ganta to duk ya ke karantawa da babu sauran makarita babu sauran yin tilaci dole kawai kayan ya bayyana gaskiya ta bayyana a sai duk kowa da kowa ya ce ya yarda kuma abin za shi ne bari a ga kuma abin za a al'ana kamar wanda ake ce a al'ana wadda ta kawo wadda a sai ta sun na قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعلينا ابن نمير كنا yawwa Muhammad ibn idan muslim yace ibn Zubayr yana nufin da Muhammad ibn Abdullah idan ya zo bayan malamin muslim to Abdullah ne na قال حدثنا ابن فضل ابن فضيل محمد بن ابن فضيل بن غزوان وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما كلاهما سوسو دوا دوا كينان ابن فضيل da jarir da jarir ibn fudail muhammad ibn fudail ibn zazwan da kuma jarir ibn abdulhamid abdulhamid عن عمارة بن القعقاع دقا عمارة بن القعقاع نعم عن أبي زرعة أبي زرعة ابن آه، أبي زرعة ابن عبد الله بن جرير البجلي عن أبي هريرة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ها ها نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ما هي سمعت بالله كان سامع وانا ضروره سنه الله ما تتكي ياي متى لا تلاقيها اللهم صل على محمد وعلى اله نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان وعليه shi ne a yanzu ta sa yi dabara kuma na wani ne ya gawo abu sinan abu sinan a sabon asali da ya kawo amma sai bai kawo shi da abin da ya shahara mana kunyar da ya kawo shi da sunan abu sinan ne na'am عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه منبه منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث حديث حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم da ku tankacin wannan hadisin dukkanin su kun ga ba a ce ga al'ala to abin babaki da musulmi sai ya zabi al'ala wanda shi hasanul hadith ya bar asahul asali abu dinar an al'ara kana bi hurairah يو كي يمارا بيسي أما سيكا وحدي سوان دي كلا دبقا عشان سبا سوق ما صورا بيسي جي سنين وحبقا نشي أما سيكا بيسي جي نوتا نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع نعم حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق الأزرق, الأزرق جميعا نعم عن فضيل بن غزوان وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له حدثنا ابن فضيل محمد عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ثلاث إذا خرجنا abubuwa guda uku idan suka fito Layin faru nafsan to rai da bata imani ba kafin lokacin imanin a lokacin ba zai amfani ta ba ko kuma wata yi tsororin wani abu a cikin alhairi a cikin imanin ta hudowar rana daga mafadarta da dajjal da dabbar bayan da dabbar kasa dabbatul ardi a dabbar da za ta fito a bayan kasa shine a wanda a tukallimun nas kamar yadda Allah ya ce tukallimun nas annan nas kanu bi ayatina la yu'minun na'am قال حدثنا يحيى بن أيوب نعم Na. وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن أولية ابن أولية إسماعيل ابن إبراهيم ابن أولية قال ابن أيوب حدثنا ابن علي نعم حدثنا يوسف يونس يونس عن ابراهيم ابن عبيد نعم عن ابراهيم بن يزيد التيمي نعم سمعه فيما اعلم عن ابيه عن ابي ذر نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يا فدي أو ترانا كنسا إلى وأن الروت رانا تكي فيها قالوا الله ورسوله أعلم سكتي الله لمن زنس سوني سكبسني قال ya ce inna hadihi tajri hatta wannan ranar tana gudu tana gudu hatta tantahi har sai ta tike zuwa ga matabbatarta a ƙarƙashin al'arshin Allah san sai ta faɗi tana mai sujada ba za ta gushe a haka ba hatta yi ƙwala laha har sai an ce mata irtafi'i ki tashi koma daga inda kika sai ta ta wayi gari tana mai hudowa min mafla'iha daga inda take hudowa ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها sannan ta yi gudu ta gudana har sai ta tike zuwa ga matabbatarta a gargashin al'arshi فتخر ta زي تفعل تنا من سجدة ولا تزال كذلك فذات بشي أحكبا har sai an ce mata ki tashi ki koma daga inda kika zo sai ta juyo ta kowa sai ta wayi gari tana mai hudowa daga wanda daga inda take hudowa sannan ta gudana nasa min ha shay'a mutane ba sa inkarin wani abu a cikin sha'aninta da take dai rana kullun ta fito hatta tantahi ila mustaqarriha sai ta cike zuwa ga matabbatarta zati tahta wannan matabbatar ta ta dake karkashin al'arshi laha sai a ce mata irtafi irtafi tafi su asbihi sali'atan ki wayi gari kina ne hudowa min maghribiki daga inda kika fara وتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يجي أتدرون ما ذاكم أتدرون ما ذاكم كن سيئ شيء ذاك حين لا ينفع نفسا wannan shine lokacin da imanin rai ba zai amfane ta ba lam takun amanat min qabl wanda da ba ta kasance ta yi imani ba ko da wani ta wani aikin alkhairi a cikin imanin nata wannan na'am shi ne a yi da wanda ma bai yi aiki kyau ba idan ya wanda ma yake sako idan bai tuba ba wani lokacin ya tuba tuban sun za a gaba wannan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka yake muna imani da shi sai dai sanin yadda hakikanin su yake yadda hakikanin su da rana take wannan Allah ne ba su sani na wannan yana rusa maganganun arbabul ulum kenan a da musa ba ya rusa ba Allah ne ya san yadda gudana ai rana tana tafiya tana tafiya tana gudana tana gudana amma yaya take yin jikin sujada a ce mata ta taso ta ci gaba da yadda take tafiya nan a haka wannan Allah ne ba mutum sai ma'anar sujada ta kuma yaya aka akasin zai zo in za ta gudu ta yamma yaya al'amarin zai kasance wani Allah ya bar kasance duniya ce za ta daina da yadda take juya wanda juya da aka sun yadda take juya ya al'amarin zai kasance ga baki ɗaya tsarin solar system ne yake canza da zamanto cewar ranar a yadda take ba haka take ba a yadda ɗabi'ar take ta canza wanda Allah ne ya baka sani. ba zai yi ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da magana yaran yan astronomy na wannan zamani shi ba astronomer ba ne shi annabi saraka su kuma yan astronomer abin da suka gani na zahiri daga abin da suka gani daga abin da suke lekowa su gani da lissafinsu da suke yi su ma abin da suke abin da suke fahimta da yadda abin yake amma hasarar hakikanin yadda waɗannan abubuwan suke sai Allah ba ta kudu a rana ya gano ba ya kusanci ce ta wani waye kusance ta amma zancen cewar albabulu da ake cewa duniya tana kewaye rana a ce wannan wannan hadisin bai nuna ba haka ba yanzu da hadisi rana tana gudana wanda da matabbata a ƙarƙashin al'arshi Allah ne kaɗai ya san wannan matabbata ga shi nan ma Allah ya faɗa wa shamsu tajri li ƙarfin lahar rana tana gudu ko ko su albabu qulubun ai ba su inkari ba kullum fi falakin ya tsawo kowa yana da falakinsa rana ma sa da falaki ba duniya ce kawai take da falaki take juya a cikin jefan rana ba gabaki ɗaya sora shi suka fin tafiya yi a kan falaki abin da su ma a su ma ya kullum abin da suke ba ake na kuma Allah abin da ya ce ke nan a kuma abin ta na gudu wannan na dangane da abin da zai cikin wannan ana iya amfani da shi game da tafiya ɗin a yi amfani da maganin da yanayin Allah ne ya sani tambaya game da yadda yanayin ke fi a wani a cikin tsoron Allah ne ya ne kuma wani cikin tsoron Allah a ba wani a hakika haka ne cewa Allah ne ya san hakikan yadda zai iya zama cewa kusan wajen wannan tafsirin wani min shayin illa ya sabbi wa bihamdi walakin la tabaquna tasbiha babu na mutum ya tasbihi da ya tsoron sai ba ka wato tasbihi ne bi haihu ba abin da kuma ba ku ce shi to a wata suna da su ba da sai su tasbihi ne hakika sai dai ba za ku shi ba har sai ya su shafi tasbihin hasa tasbihin tsakon kwari a hannun wanda Allah ke wannan shi da su malamai kuma ne cikin su akwai da su a ma'anar tasbihin shine gundu da Allah ya sanya eh lisan halin musu yana cewa kamar musabbihu da hamdika ka ce mana ni kuma a kansa ne muna tsarkake ka da musaba wane mu wane musaba kamar misalin hali yana ga yana cewa wato mu tsarin da sanya mana to da ka tsarin da Allah ya sanya mana rana take tafiya eh bata karkace ba shine wannan sujjadar ta eh, a ta karka ayyuka waɗannan shawahi ne akan mu to duk zai iya da malamin tafsirin sun faɗi wannan amma haka ba su yi kaski da wani ne ba to ran kada ka kada ku rufe gaggawa cewa wannan ya karo da hudu kada ku rufe gaggawa wannan haka na'am حدثني عبد الحميد عبد الحميد بن بيان الواسطي نعم أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عفوا آه، cikin tafsirin waɗansu suna cewa mustaqarriha shine a آه، tajri ila waqtin laha wa ajalin lahi وقال الواحد وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقلاب الدنيا وهذا اختيار الزجاج وقال shine inda za ta take daga nan ne tsarin da zai canza a ce ta dawo shi ne haka suka tausa da musa ƙarfiya a yi inda ibadi a inda husaina fikewar tafiyarta inda ibadi duniya yayin karewar duniya lokacin duniya za ta tare shi ne musa ƙarfiya wa amma su yudu shams fa huwa bitamayyar bi bitamiz wa idrak بخلق الله يخلق الله يخلق الله تعالى فيها آه، شيني آه، دا إبراهيم دا الله آه، وتتنعي الله لن يجي هل ترى من تاربيت شيطان من جعل لك ليس حقيقة نعم حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لا أبو ذر يجي أن صلى الله عليه وسلم يجي وترانا أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ كن سنة ون الروح ون رانا تجي تفيا بمثل معنى حديث ابن عليا دفتهم فشم أدر حديث ابن عليا وحدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن, عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أبو أبو ذر يجي ناشي كما سمعتي الحاج الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلما غابت الشمس يعني عندما تفعل سيجي يا أبا ذر يا كي أبو ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ كاسن إلى وانا تكي تبيع قال قلت سينتي الله ورسوله أعلم الله ورسوله كم سني قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود ترى سفياني تنيم تنيم إذن أتنيم أبات إذن ينسجد ويؤذن لها في أبات إذن ينسجد وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت to kamar kai ka ganta ga ta nan an ce mata koma daga inda kika fito فتتلو من مغربها سيدة تاسو تقول من مغربها لما مفادتها قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها sannan sai ya karanta a cikin ƙira'ar abdullah wa zalika mustaqarrun laha ƙira'ar abdullah abdullah ibn mas'ud kenan sai شراء أبلان الرسول والشمس تجري لمستقر لها أي وذلك مستقر لها نعم wannan kungiyar ba mana cikin tafasir musamman tabari da ibn kawo kira a kawo yadda kira a cikin masu idan mutum bakar cewa kawai zuwa masu wajen ana jin kira na da ne wani saura suka ce ne suka ce abdullah ne wasu musulmi musamman an kira a ne shi na قال حدثت والشمس للمستقر لها لا فترة دون الشمس wannan za a yi shi نعم قال حدثنا أبو سعيد الأشج نعم وإسحاق, وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش نعم مستقرها تحت العرش تقول هكا آه، آه، سيني لمستقرها عند ذلك عند ذلك دين وشيء كل شيء هو كل شيء سيني مستقرها نعم باب بيت الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ah, za mu yi sanarwa idan akwai karatu ran asabar za mu karanta wannan in ba karatu ran asabar kuma usul da mu da insha Allah shi ya ce in yi littafi na mazuwa yi ba na ana son ta lambar suka bayan ce muna zani daura zai iya yi wasu turo mana eh a ai ba wai za a kira bane a yi wanda ba bai shi ko a waya ne ya yi? eh mutum ya rike waya sai ya sa exercise ko eh ya rike shi a waya in ba shi da da zai kuma yana ɗan yi zai tarihi sai ya tarihi da to a exercise na'am ko ya mutum da ya eh in kuma za ku ɗauki zama an bar kusus ɗin ba ta da ba ta da yawa a ɗayan zama a rubuce ba ɗari da ashirin ko ɗayan zama a to shi ma kuma kaga hadda mukaddimar sa da tahqiq da mukaddimar muhaddis da sauransu wannan na sau ke nan amma na yi biyu yi mito akwai a cikin cirmi na sau goma na sau goma bayan sallar maghrib da bayan sallar asuwa su kaga an yi nasi bayan sallar maghrib da bayan sallar asuwa saboda waɗansu hadisan da suka zo da marmatan wahida inda an faɗi ladan ladan nata amma dai wanda dai ba mi a tumarra a ashar marra inda alkasu ne ce ba ko da wahida inda alkasu wanda ta ce ba rike hujjar sannan marrakan wahida ba amma dai guda biyun nan nasu su ne suka tabbata su ne na so shi ashar marra na da ya fi kuma shi an yi nasu cewa ba a da magrib da bayan sallan asuba kuma ma hatta a wata riwaya ma a cikin firmini wanda yake yin shekul albani ya ba a fata kabla an yudni yudni ya rijilahu kafin ya kafin ya ya tamfaɗi ya tamfashe kafarsa wato daga hai'an da yake na zamansa kafin ya canza hai'an zamansa amma shekul albani ya ba a wannan riwaya na zai magana na ai mu na a na ne ko a wannan يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسرائيلي tabbata kan mutum ba wato ga dai in ji za a yi masa labin dai za a yi masa hukumar ta wannan shi ya cancanta to amma zai iya ya yi ya yi laifin amma abin bai tabbata a kansa in ma saboda Allah ya yafe masa wai ma saboda ya tuba Allah ya karɓi su wai ma saboda ya taɓa wani aiki da mai kyau wanda yake zai sanya shi abin da zai yi na waɗannan zunuban Allah ya yafe masa to shi yasa akwai alwa'i akwai kuma tanfidul wa'i shi tafsirul wa'id ba wajibi bane akan Allah in yi narko ya ce wanda ya kaza za a yi masa kaza to ba lallai abin ya afko akan mutum ba Allah zai iya yi amma alwa'ad wannan wallahi la yuhibbu Allah man ya'ad la yuhibbu Allah wa'ada Allah ba zai saba alƙawarin sa inda ya alƙawarin cewa duk wanda ya mutu a cikin imani zai shiga aljanna ko duk wanda ya kaza Allah zai ba shi kaza to wannan Allah ba ya saba alaikum salam ya saba da wannan wa zalika mustaqarrun wa zalika mustaqarruha لمستقر لها to kaga su la la mustaqarra laha da garanta hmm. saboda ka san shi a ah, ah, abin nan a ba a rubuta shi ko limustaqarrin laha yadda za a rubuta la mustaqarra laha da limustaqarrin laha duk da ka gani a mushaf a musar da inda wannan alif din da lamarin a asabu ne ko da ke a ba asabu ne ko yanzu a rubuce aluja eh, ne kwarai aluja ne ba alu gaskiya ne aluja ne tsakarin akwai mm. a ta kasan ba sa bayani a cikin ba sa bayyana a cikin mushaf na da eh, eh. ta bayyana da tabbata duk ɗaya ne ake rubuta su سبحانك اللهم roƙon wannan baiwa Allah mahaifiyar Buhari Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya yi Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la